اشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكا godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya tsara raya mu a cikin wannan yammaci na alhamis sha biyar ga watan jimada ula hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da hudu da arba'in da hudu, wanda ya yi daidai da takwas ga watan disamba shekara ta 2022 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue daura daga Ladima road angwari mijiyar kaduna a wannan ƙasa tamu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka usulu sunna na imam ahli sunnati wal jama'a أبو صالح أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى inda wanda aka haife shi shekara ta ɗari da sittin da hudu ya rasu shekara ta ɗari biyu da arba'in da ɗaya bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi daga makka zuwa madina a jerin gwanon karatun wannan littafi wannan shine majalisi na goma sha biyar malam ya koro mana falala da daraja na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya nuna mana waɗanda suka fi kowa alkhairi cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kai tsaye Sa'idina abubakar shine na farko mabi da shi shine sayyidina umar dan khattab mabi da shi shine saidina usman dan affan Allah ya ƙara yadda a gare shi su wa'annan guda uku babu tantama dukkan sahabbai sun sallama babu wanda ya kai su daraja a kai tsaye ba wanda ke ja manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana da rai a wannan lokacin to bayan mutuwar sayyidina Usman sahabbai suka yi ittifaki babu mai falalar sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu sai zamana cewa su hudun nan su ne wanda manzan Allah ya yi ishara akan cewa a yi koyi da sunnansa da kuma sunnan khalifofi masu shiryarwa shiryayyu masu shiryarwa a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to shine malam zai ƙara maka bayani dan ya fayyace maka yadda sahabbai suka ɗauki wa'annan mutanen da daraja saboda manzan Allah sallallahu Alaihi ya nuna babu wanda ya kai shi. a cikin al'umma bal a cikinsu akwai wanda Manzala yana fushi da fushinsa shine sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu har sahabbai ma sun gane duk wanda ya ɓata wa sayyidina abubakar rai to zai ga ɓacin rai daga Manzala. sallallahu alaihi wasallam shi sa in wani ya ce hmm, rufa min asiri kada Manzala ya fushi ne in dai ya shafi gidan sayyidina abubakar katkat ne babu wanda ke kutsawa saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu nogo area ne gidan na abubakar Allah ya ƙara ya ja a gare su gabaki ɗaya malam sai nan ya ci gaba da cewa ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة sa'an nan bayan guda ukun nan wanda babu wanda ke shakka ko tantama ko ta tababa akan darajarsu na abubakar na umar na usman wanda sa'idul maqburi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a ɗalibin abu huraira ne kuma tabi'i ne yace a hadisin abu musa al-ash'ari wanda imam bukhari da muslim suka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin gona abu musa ya ce sai na tsaya a bakin kofa na ce manzala zan yi gadi ka zauna a cikin manzo Allah ya zauna akan bakin rijiya na wannan gonan fa adla rijlaihi fil bi'r ya shigar da kafafuwansa guda biyu a cikin rijiyar wato ya zauna a bakin rijiyar sai ya shigar da kafafuwansa guda biyu a cikin rijiyar yana zauna abu musa al-ash'ari ya ce ina gefe a bakin kofa jim kaɗan sai ga sayyidina abubakar ya zo ya yi sallama ya ce assalamu alaikum abu musa ya ce na amsa masa wa alaikum assalam ya ce sai na ce man waye ai man dilbab waye a bakin kofa qala abubakar sayyidina abubakar ya ce ana abubakar ni ne sayyidina abubakar a adkhul in shigo sai abu musa ya ce masa la hatta asta'zina laka rasulullah sallallahu alaihi wasallam kakka shigo sai na nemo maka izini daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zaune a bakin rijiyar ya shigar da kafansa a cikin bakin rijiyar a cikin rijiyar sai yace ce sai na bakar na bakin kofa yana so ka mata izini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi yace ce idan lahu bidukhul wa bashirhu bil janna kai masa bishara ka masa izini ya shigo kuma kai masa bishara shi dan aljanna ne abu musa yana zuwa ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya maka izinin shigowa kuma ya ce in maka bishara da kai sai dana baka dan aljanna ne abu musa ya ce na dawo bakin kofa na ce to in yuridillahu rajulan bi khairin ya'ti in dai Allah na nufin wani mutum da alkhairi zai zo nan dan yanzu bisharan aljanna ake yace jim kadan sai ga Umar radiyallahu anhu yazo yi sallama Abu Musa yace na amsa sallama na ce waye yace ni ne Umar in shigo yace mu mm, mm. sai na je wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na nemo maka izini sai na abakar da ya zo sai ya zauna kusa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna yadda manzo Allah ya zauna shi ma ya daga kafafuwansa guda biyu ya shigar da shi cikin rijiyar kusa da manzo Allah ya zauna sayyidina Umar na Abu Musa na zuwa sai yace ga sayyidina Umar ya nemi izini yace idzan lahu bidukhul wa bashirhu bil janna kai masa izinin shigowa kuma kai masa bishara da shi dan aljanna Abu Musa yace ina zuwa sai na ce mai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya maka izinin shigowa kuma ya ce a gaya maka kai ɗan aljanna sai da na umar na zuwa sai ya zauna kusa da sayidina abubakar shi ma ya ɗaga ƙafafuwansa ya shigar da shi cikin rijiya yanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sayidina abubakar suka yi abu musa ya ce sai na tsaya a bakin kofa na ce to yau fa dai duk mutumin da Allah ke nufin shi da alkhairi zai shigo nan dan yanzu ana bisharar menene aljanna jim kaɗan sai ga sai dina Uthman ya yi sallama sai da abu musa ya amsa ya ce waye ya ce ni ne Uthman in shigo ya ce in mm, ya tukunna bari in nemo maka izini a wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa cewa ga sayyidina Usman a bakin kofa yana neman izini manzan Allah ce izan lahu bid-dukhul wa bashirhu bil janna ma'a balwatin tusibu kai masa bishara da shi dan aljanna ne tare da wata musiba da za ta same shi shine kashe shin da za a yi abu musa na zuwa ya ce wa sayyidina Uthman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in maka bishara da kai ɗan aljanna ne nan kuma akwai wata musibar da za ta riske ka shine kashe shin da aka yi shi sa ya kiyarda a zubar da birin kowa sa'idul maqburi muhallin shahid a ciki yace fa awwaltu zalika bi qabrihim zaman da suka yi a bakin rijiyar kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abakar, sayyidina wa umar da sayyidina usman ya zo wurin ya cika ba zai iya ɗaukar su su hudu ba sai ya tsaya a gefe sai ce wannan zaman da suka yi fa awwaltu zalika bi qabrihim sai na fassara shi da kabarin su su uku kaga shi sayyidina usman yana gefe su kuma wannan suna ne wuri daya yace sai na fassara wannan zaman cewa kabarin su a wuri daya yake dan wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana rike da sayyidina Abubakar da Umar sai yace hakaza nub'athu yawmal qiyamah sana yana rike da su su biyu kaga su uku kenan ko yace haka za a tada mu ranar tashin kiyama su kenan kaga kenan yana nuna alamar ne inda za su za a binne su suna kusa da juna kaga kuma za a tashi ne yawa shine safa to dukkansu sun amince babu wanda ya kai su su ukun nan daraja thumma to a ashabu shura lokacin da aka soki sayyidina Umar dan Khattab dan ya dawo aikin hajji da kwana goma yayi mafarki lokacin da yake tsawafi hajjatul wada nasa yana ɗawafi a shekara ta 23 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina sai ya ya Allah mulki na ya karaɗe duniya ƙarfi na ya ƙare ka karɓe ni zuwa gare ka ba tare da na yi sakaci a wajen neman yardanka ba kuma ba tare da na wuce gona da iri ba da ya dawo daga hajji da kwana goma shine aka kashe shi to ya yi mafarki ya ce annahu ra'a dikan naqarahu thalatha marratin ya ga zakara ya kure shi sau uku sai sahabbai suka ce bima awwal zalika ya amiral mu'minin da me ka fassara wannan tsakuran da zakarin yayi maka sai ce bi shahada zan yi shahada Kai suka ce man yaqtuluk sai ce Allahu a'lam Allah shi ne fasari to lokacin da abu Atil majusi ya zo ya kawo ƙaran mai gidansa wurin sai da na'umar shi ne Mukiratu bin shu'ba cewa ya ɗaura mai kuɗi da yawa a kan kuɗin da zai dinga kawo kowace rana sai da na'umar sai ya tambaye shi kai a matsayinka na bawa me sana'ar ka da yasa mai ka ya daura maka wannan kuɗin? sai ce ni maƙeri ne kuma ina wa'ansu sana'o'i sai ce to in dai yadda ka faɗi ne kuɗin da mai ka ya ɗaura maka ai yi maka tsada ba za ka samu sama da abin a kowace rana har ka ajjana ka saboda haka ka yi haƙuri sai na umar yake cewa sayyidina umar yake cewa ai kudin ba yi da yawa abin da ya sa ya faɗi haka amin Bluetooth kawai za ka sa. sai sai da umar yake ce masa abinda ya sa ya gaya masa wannan kalmar shine yana nufin in ya haɗu da mai gidan zai ce mai bawan nan naka ya kawo korafi ka rage mai wani abu amma baya so ya buɗewa shi bawan kofar tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Abu Huraira wanda Imam nasai ya fitar da shi da isnadi ingantacce yace laysa minna man khabbaba man khabbaba imra'atan ala zawjiha aw 'abdan ala sayyidi ya ce baya cikin mabiyanmu duk wanda ya ziga mata ta daina ganin kimar mijinta bi ma'ana a ɓata miji a idan mata har ta daina ganin da kima mazala ce ba ni ba wannan mutum ko kuma bawa a ɓata mai gidansa a gabansa ta gane ai daga nan zai daina ganin mai gidansa da ne kima to mazala ce duk wanda ya haka ba ni ba shi sai da umar yana sanar da wannan Hadizin shi sa sai ce to ai kuɗin da mai gidan ka sama ba yawa kana da sana'ar da zaka samo samu sama da hakan yace manufata manufa ta sai na haɗu da mai gidan sai in ce mai ya rage mai wani abu to wannan mutumin sai ya kullaci sayyidina umar a zuciya yace ce adalcin sayyidina umar ya kara a duniya balle shi sai ya kashe sayyidina umar sai ya kullace shi wata rana sai da na umar ya tambaye shi me kake yi ya ce ina yin injin ɗin niƙa da injin ɗin yin wato biredi da makamancin haka sai sai na umar ya ce mai lallai ka ƙware a iya yin wannan abin to abin da nake bukata daga gare ka ka yi min irin wannan injin ɗin to yana faɗin haka sai ya ce sa'afna'u laka rahan zan yi maka injin ɗin niƙa da wanda ake yin biredi da shi lam tasma bihi al-arab laraba ba su taɓa jin labarin irin shi ba sai aka yi dariya sai na umar ya ce kun san me yake nufi da wannan kalmar sai suka ce a'a sai ce yuridu kasi sai na umar ce yana nufin zai kashe ni laraba ba sama jin labarin haka ba sai suna mamaki ta yaya sai ce allahu Ka ga firasa ce tawa ta sai da na umar ɗan khattab allah ya ƙara yadda a gare ka to wannan dalili yasa sai da na umar allah ya ƙara yadda a gare sa ya zo sallan asabahi yana karanta suratu yusuf a wannan shine mutumin nan ya lallabo ya saki sayyidina umar suka shida a ƙarƙashin marasa. kuma wukan da ya riƙe ya sa mata guba saboda in ma shukan bata kashe shi ba gubanta ne ka duba mugunta sayyidina umar dan khattab ya jawo Abdulrahman bin auf shi ya karasa sallan aka idar da sallah aka dauke shi rangaranga aka tafi da shi gida sayyidina umar yake cewa shi ya gode wa Allah da zai sa ƙarshen rayuwarsa ba a hannun mutumin da ya taɓa yi wa Allah sujjada ko so ɗaya ba ne wato wanda ya soke shi ba musulmi ba ne ya gode wa Allah da musulmi ne ai kaga abin ya fi zafi sai na umar ɗan khattab sai ya zaɓi wa'annan mutanen guda biyar ali bin abi talib da talha da azubair da abdurrahman bin aufin da sad ibn abi wa'annan mutanen guda su sai na bakare musuluntar da su talha zubair abdurrahman bin aufin sa'ad bin abi waqas duk abokan kasuwanci ne nawa na sayyidina abubakar ana ana ganewa sannan da usman an gano wannan da sayyidina usman su ne su biyar ɗin kenan ko to su shida ne da sayyidina usman wa'annan mutanen sayyidina umar ya zaɓe su ya ce idan suka zaɓu mutum ɗaya a cikinsu ya zama kalifa daidai ne sai ya kira ɗansa abdullahi ɗan umar ɗan khattab ya ce ka sa musu ido ba ruwanka a cikin sha'aninsu kai dai ka kora musu ido ka ga yadda za a abin sai ya kira ɗansa sai ya ce ka je wurin na aisha ka ce mata umar ɗan khattab yana neman izini idan ya mutu ta lalince masa abin ne shi kusa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da abokinsa sai na baka in ta amince abin ne shi in ba ta amince ba abin ne shi inda aka saba binne kowa abdullahi ɗan umar ɗan khattab yana zuwa sai ya tadda nana aisha tana kuka saboda labari ya iso gare ta abin da ya faru da sai ce babana ne ya aiko ni ya ce in nemo masa iso a wurinki in kin amince in ya mutu ɗakinta ne abin ne shi kusa da abokinsa sai na bakar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce da na ajiye wa kaina ne amma tun da sai na umar ne ya nemi wannan ba zan iya hana shi ba ka ce mai na amince sai na abdullahi dan umar yana dawowa sai na umar ya tambaye shi sai ce ina maka bishara abin da kake burinsa ne ya tabbata ta amince abin ne ka sai na umar ce ɗuɗu ƙila kunya ta ta ji ya sa ta faɗi haka in na mutu in kun tafi da gawana ka ku yi gaggawan shigar da gawa gawana ɗakinta ku ƙara neman izini ku ce gawar na umar yana neman izini in kin amince a shigo da shi ɗakinki abin ne Ƙila ta ji kunya na ne saboda ina da rai amma in na mutu ka gaba na nan in ta amince ku binne in ba ta amince ba ku je ku binne na a baki'a haka sai na umar ya ce shi ne ce idan na zaɓi mutum ɗaya da zai zama khalifa a bayana ina da fiyayyen wanda na koyi da shi wa yake nufi sai na baka. saboda shi ya ayyana shi ya zama khalifa ya ce in ban ayyana kowa ba na ce ku zaɓa a cikin wa'annan mutane guda biyar ɗin shi ma ina da fiyayyen wanda na koyi da shi yana nufin wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Umar ya ce na san babana ba zai taɓa fifita sunan wani akan na manzan Allah ba wato ba zai fifita sunan sai na bakar akan nawa na manzo Allah ba na manzo Allah zai bi ka duba yadda sahabbai suke ne tsantsan bunwa Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace a lokacin sayyidina Umar ana zaune kawai sai su ma zafin ciwon sai kife su ma aka yayyafa mai ruwa bai tashi ba abdullahi dan abbas yana wurin sai ce la ya fuku umar hatta ya sama al'azan sai na umar ba zai farka ba ku kira sallah zai tashi kawai sai aka Allahu akbar Allahu akbar ana kiran sallah sai sai na umar ya farfado daga bacci daga su masa yace a sallan na mutane sun yi sallah ka duba qalbuhu mu'allakun bil masajid zafin guban sai sai umar ya sa fuskansa a ƙasa yana murgina fuskan saboda zafin da yake ji sai ɗan abdullahi ɗan umar ya ɗaga kan mahaifinsa ya ce ya abi la haka wajhaka biturab kada ka murgina fuskanka a ƙasa sai ce wailun li umar illam yaghfir lahu rabba boni ya tabbata ga sayyidina umar in Allah bai yafe masa ba dan sai rike shi ya hana shi ya ce tsale mm, ni ka banni in murgina fuska na a ƙasa Ƙila idan Allah ya ga halin da nake ciki ya ga fuska na a murgina a ƙasa ya tausaya min ya yafe min zunubai na sai na Umar ke faɗa wannan magana wanda an mai bishara da aljanna tun yana da rai amma yana jin yana ibadan alkhawf war raja a wajen haɗuwa da ubangijinsa a wannan lokaci sai da sai wani likitansa ya shigo matashi ne yaro da ya ga halin da sai na umar yake sai ce aushi ya umar yi wasiya don ba za ka sai labari ba saboda an ba shi nono ya sha nonon na ta zuba ta wajen maran inda aka soce shi sai ce kawai ka yi wasiya ba za ka kai labari ba ya juya zai tafi kenan sai na umar sai ga wandan shi na jan kaza sai kira shi aminan bil ma'rufi wa nahiyan 'anil munkar ala firash al maut yana gadan mutuwa amma ya ga ba daidai ba bai tsaya yana magagin mutuwa ba sai da gyara Yace mai irfa izarat daga tufafinka sama fa innahu atqa wa anqa shi yafi fi tsoron Allah kuma shi yafi tsabta ga tufafinka nana Aisha to Allah ya ƙara yadda a gare ta bata taɓa kuka ba bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin kukan da ta yi a mutuwar sayyidina Umar hatta babanta da ya rasu ba ta yi irin wannan kukan ba a lokacin da sayyidina Umar ya rasu sahabbai suke ta mamaki me sirrin da yasa ta yi haka nana shi take cewa abin da yasa take kuka ne manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ne kofar da ya toshe fitina ga al'ummarsa kuma karya kofar za a yi ma'ana kashe sayyidina Umar za a yi tunda an riga an karya an kashe shi faqad kusira al-bab faqad ba, al-bab faqad tana kuka tana cewa an riga an karya kofar an riga an karya kofar an riga an karya kofar kenan ne babu ranan fita daga wannan musiba to wannan dalili ya sa ka yi irin wannan kukan damuwar da take ciki irin bala'in da al'umma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za ta shiga ciki shi sa da ya rasu bayan wannan kukan aka tafi da ita aka tafi da shi sai na umar aka kawo shi ɗakin aka nemi wannan izinin kamar yadda sai na umar ya nema ta ce a shigo da shi tun daga ranar da gawar sai na umar ya shigo cikin ɗakinta ba ta ƙara cire tufafinta a cikin ɗaki ba in tana so ta cire kaga gawa ne kuma yana kwance sai ta ce rajulun gharibun indana wannan bako ne a ɗaki na? wato ta kasa cire kayanta saboda kunyan gawan sai da na'uba har koma ga Allah kuma shekara ashirin da uku bayan hijira sai na umar ya rasu ita ba ta fara su ba sai a shekara ta hamsin da bakwai ka duba tazara shekara nawa kenan bayan shekara shi ashirin da uku ko? talatin da talatin da hudu haka ta zauna a cikin ɗakinta shekara talatin da hudu ba ta so ta cire tufafinta saboda wai irin ɗan shan iskan da mata ke yi ba za ta iya ba saboda gawan sai na umar na ɗakinta to har a samu wani makaluki ya zargi wannan bayar Allah da zana saboda matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata ce tafi kowa tsoron Allah kuma ya kamata ce tafi kowa abun koyi kuma wanda manzon Allah ya fi so a duniya da ita da mahaifanta? shi yasa take cewa rajulun gharibun indana wannan bako ne a wurinmu wannan bako ne a ɗakina ba za ta iya tuɓe tufafinta ba to wa'annan idan ka cire sai na Usman ina fata an gane kaga sun zama su biyar kenan shine ali bin abi talib da talha da az-zubair bin al-awwam da abdullah abdurrahman bin auf da sa'ad ibn abi waqqas wa'annan mutanen to su ne ashabu shura su ne wanda sayyidina umar yake sa su yake yake tattaunawa da su kamar sanad an gane kuma su ne suke karban highest salary a zamanin sayyidina Umar bayan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba su wajen dirhami dubu ɗaya wanda yake daidai da wajen miliyan talatin da ‘yan kai matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ba su dirhami dubu biyu wanda yake daidai da miliyan sittin da ‘yan kai a yau duk wata Sayyidina umar yake ba su a yi sha'anin gida da ɗawainiyar da za su amma na na aishatu sai a kawo kuɗin kafin yamma ta rabar radiyallahu ta'ala an akwai ranar da ana azumi kaga ba yau alhamis ba ana azumi ko to da safa aka kawo mata sakonta daga amirul mu'minin ta sa barira bararren baiwarta wanda ita ta 'yan ta ta ce kai masuwa ne kai masuwarci kai masuwarci kafin buɗe baki lokacin buɗe baki na yi na nashi ta ce kawo mana wani abin da za mu yi buɗe baki ta ce ai babu ta ce ya haka ta ce ai mun riga an rabar an riga an rabar kafin yamma ta rabar sai ta ce to mu yi haƙuri a sha ruwa sai wata mai zuwa an an zo ba a ƙara yin wani hidima da shi saboda ne ta samu tarbiyyan a hannun wa sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya fi iskan da ake kaɗo shi kyauta to kaga ta koya kenan ko to shine malam yace wa'annan ashabu shura nan. Talha da Zubair da Abdurrahman bin Auf da Sa'd ibn Abi Waqqas duka wa'annan a akwai wata ruwaya da ta zo a cikin sabakat na hanabila ina fata an gane da ya zo a kan aliyu bin abi talib sai ya gabatar da zubair a kan talha sai ce wa zubair wa talha amma a wannan ruwayar ta ce wa talha wa zubair an samu taƙadimi da ta'asiri an gane wannan wa abdurrahman bin aufin wa sa'ad ibn abi waqqas haka yazo a cikin tabaqat na hanabila sai ce kulluhum yasluhu lil khilafati wa kulluhum imamun kowanne daga cikin wa'annan da aka ambata ya cancanci ya zama khalifa kuma ya cancanci ya zama jagora a cikin al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kaga wa'annan ai kafin sayyidina Umar kafin ya rasu ai akwai aminu hadhihi al-umma abu ubay amir bin jarrah ina fata an gane har akwai ruwayar da ta zo duk da wasu malamai sun taɓa ingancin ruwayar cewa sayyidina umar ya ce laukana amir bin jarrah aminu hadhihi al-umma hayyan la'ayyantu da abu ubaida amir bin jarra yana da rai da zan ce shi ne khalifa bayan mutuwata in sa'alani rabbi in Allah ya tambaye ni in ji sai umar waye na bar wa al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai in ce na bar abu ubaida amir bin jarra idan Allah ya tambaye ni me dalili in ce saboda na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aminu hadhihi al'umma umma shine amintaccen wannan al'umma sun ce to ai na barwa al'umma manzo Allah amintaccenta ya jagorance ta an gane wannan sai dai ruwayar bata inganta ba kamar yadda malaman wato hadisi suka ce amma dai malaman tarihi suna kawo wannan ruwaya muhallin shaida a ciki wa'annan ashabu shura dukkansu kowanne a cikinsu ya cancanci ya zama khalifa kaga talha Shi ne wanda manzo Allah ce mai irmihim ya talha fidaka abi wa ummi a yakin Ya yace ka harbe su babana da mahaifiyata su zama fansa a gare ka ya talha saboda na abubakar da kansa yace in na tuna yakin uhudu sai in ce talha ya kwashe ladan saboda hannunsa sai da ya koma kamar shan inna wajen kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an kawo sara ya sa hannu ya tare idan an kawo suka ya rufe manzan Allah a soke shi a baya bayansa sai ya koma kaman bayan kada dan karewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma shi wannan zubair bin awam ai jiya mun ji kisansa a cikin karatun riyadu salihin ko wanda alakarsa da ubangiji bayan ya mutu ɗansa idan yana neman a samu mafita sai ce ya maula zubair ikbi al-hujjai ya kai majibincin al'amarin babana zubair bin al'awwa ka biya masa bashinsa fili zai ɗaga filin da ƙila ba zai wuce miliyan goma ba amma sai Allah ya sa wa filin kwarjini sai a siye shi miliyan ɗari biyu ɗari uku kaga sai an samu ne rara to ka ye abin da albarka yake jawo wa mutum kenan har mutuwa ba za a cinye shi ba ba tarin ba ana ganewa abdurrahman bin aufin da sa'ad ibn abi waqqas sa'ad ibn abi waqqas kuwa ai kaga shine komandan yakin qadisiyya shine komandan yakin qadisiyya shine ya ja runduna aka hau kan teku yadda ake hawa kafa ake hawa titi haka suka hau teku kwana uku suna bakin gaba suna sallah na dare suna azumi suna roƙon Allah a kwana na ukun ya cewa sojojin ya ce kulu hasbunallahu wa ni'mal wakil kai jama'a kowa ya ce hasbiyallahu wa ni'mal wakil suka fara hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil ka ji yanda imani ke tasiri a zuciya ya ce ku haukan teku ba wai yana ba bane kawai ya ce a hau teku tunda babu kwale-kwalen da za a tsallaka teku rustum ya sa an kwashe ka ji yanda imani ke tasiri kawai sai suka fara tafiya suna daga daura kafan kaga alimi ya kamata su yi kawai sai dim sai koma kamar tudu salmanu faris ya ce na taka ɗaya na taka biyu na kalli tekun na ƙara kallon kafa na na ce madalla musulunci in ba musulunci ba waye salmanu a ce yau salmanu ne ke tafiya a kan teku kamar yadda ke tafiya a ƙasa hatta rustum da mutanensa da suka hango sahabbai a kan teku suna tahowa suka ce al-yawmu qatilul jin haula shi min al-ins kai yau da aljanu zamu yaki don wannan ba mutane bane kaga daman abokin gaba in ya tsorata da kai tun kafin ka zo an gama da shi ko to abin da Allah ya musu ke shine mawakin ne yake cewa fatahu bilad al-furs war rumani hafizu hududallahi fi ayyamihim wa taba'adu an ta'ati shaytan sun bude garin Faris da Rome Allah ya ba su dama shine fatahu biladul fursi war rumani hafizu hududallahi fi ayyamihi sun kiyaye dokokin Allah a zamanin su wa taba'adu an ta'ati shaytan sun nisantar da kawukansu daga yi wa shaidan biyayya sai Allah ya ba su nasara shine alif lam mim ghulibatir rum fi adna al-ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun fi bid'i sinin lillahi amru min qablu wa min ba'd sai ce wa yauma idhin yafrahu almu'minun bi nasrillah yansuru man yasha Allahu akbar bi nasrillah yansuru man yasha shine bi nasara ta ubangiji Allah ya basu suka hau teku suna tafiya yadda kake tafiya a duran ƙasa kaga wannan imani da ya zauna a zukatansu sai Allah yayi to yadda bawa yake da ubangijinsa haka Allah ke masa ana inda zanna abdi bi haka manzo Allah ce Allah yake ina duk inda bawa na ke zatuna wa ana ma'ahu idza zakarani ina tare da kai in ka tana da ni kaga in baka zaci Allah na tare da kai ba to Allah dama baya tare da kai amma in kana da yaqinin Allah na tare da kai to Allah na tare da kai zai maka in ka yi shakka shi sa kaga ɗan abdullahi bin zubair bin awwam da babansa ya gaya masa wannan ko yace ban fahimci me babana yake nufi ba har sai da ya ce sai da na tambaye shi man maulaka waye majibincin al'amarinka sai ce Allah Allah shine majibincin al'amarina shi kuma ɗan yana da yaƙini akan abin da ne babansa ya gaya masa shi sa idan yake in biyan bashi na ya zo babu abin da za a biya filin da nake da shi a cikin filaye na in ka ɗaga shi kana ganin zai wahala a samu biyan bukata ka faɗi wannan addu'a ka ce ya maula zubair iqbi an huddai ya kai majibincin al'amarin zubair babana kenan ko ka biya masa wannan bashin yaron na faɗin haka abdullahi na faɗin haka shi kenan in ya ɗaga filin maimakon misali miliyan goma ne sai a sai shi miliyan ɗari hudu haka aka biya komai aka samu rara har aka yi wasiya da wannan dukiya to wa zai maka wannan in ba Allah ba kaga wannan yana ƙara tabbatar maka wa kana abuhuma saliha in dai kana son Allah ya killace maka iyalinka bayan mutuwarka to ka zama mutumin kirki lokacin da kake da rai in ka mutu Allah zai kiyaye iyalanka ba zai tozatar da su ba kuma ba za su lakanta ba amma duk bala'in wayanka in ka ga dama ka tara musu malalin gashin tinkiya ko yana ke kira trillion ko kwa trillion ko queen trillion ko kwa trillion ko to in ka ga dama ka tara musu wannan wallahi sai ya kare in dai ba mutumin kirki kake ba sai ya kare kuma sai sun zama abin tausayi kawai ka zama mutumin ke shi ne zaman lafiyarka Allah ka samu dace to shi ne ma ne ce wa'annan gabaki ɗayansu kowanne ya cancanci ya zama khalifa bayan manzan a bayan sayyidina Umar ɗan ina fata an gane to kaga sai ce wa nazhabu ila hadisi bin Umar Imam Ahmad yace sai mu tafi zuwa hadisin Abdullahi dan Umar dan Khattab mai abdullahi dan umar dan khattab ya ce kunna na na'uddu wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hayyun wa ashabuhu mutawafirun ce mun kasance muna kidayawa alhali waw anan wawul hal wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hayyun alhali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na nan da rai wa ashabuhu mutawafirun sahabbai ko suna nan cike a garin madina ba su yaɗu a doron ƙasa ba saboda ai a lokacin suna wuri ɗaya me muke cewa abubakarin wanda ya fi kowa daraja a cikinmu shine sayyidina abubakar summa umar littarahi wa tartib bayan sayyidina abubakar sa'annan sayyidina umar summa usman sa'annan bayan sayyidina umar na Usman ya fi kowa daraja shine na uku third in command ko thumma naskutu sa'annan mu yi shiru wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun rawaito sa Imam Khallal ma ya rawaito sa a cikin as-sunna nasa muhallin shahid a ciki shine inda hakan ba daidai bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai tata musu birki ko zai ce ba daidai bane saboda ta'khirul bayan an waqtil hada la jinkirta bayani a daidai lokacin da ake bukata baya halarta inda hakan laifi ne to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ƙara faɗin haka ina ba an gane kakku ƙara faɗin haka amma ba a taɓa samu daidai da kyaftawan ido ba manzan Allah ya ce musu hakan da suka faɗi ba daidai ba ne ai akwai wani hadisin imam muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba wasu ya ba wasu ya ba wasu sai sa'ad bin abi waqqas yana wajen sai ce ya rasulullah baka ba wa ne ba inni arahu mu'minan sai manzo Allah ce au musliman ya ma'aikin Allah ka ba wa ne ina ganin sa mumini ne sai manzo Allah ce ko dai musulmi an gane kaga shi ya bashi shi qualification na ne mumini amma a wurin manzo Allah saboda Allah ya tsinka yadda shi cewa ba mumini bane musulmi ne bai kai darajar mumini ba sai manzo Allah ce mai mm, ko dai musulmi yace inni arahu mu'minan sai manzo Allah ce au musliman ko dai musulmi sai ce abin da yasa kake gani na kan ba wani ba wani in hana wani wanda na hana na fi son shi fiye da wanda na ba saboda wa'anda na ba ina ganin akwai rauni a zukatansu musuluncin bai zauna ba in ba a ba su ba za su iya ballewa su gudu to shi ne aka ba su don su samu ƙarfi, musuluncin ya zauna a zukatansu sannan su zama mutanen kirki amma wa'ancan da na hana su ba wai dan bana ƙaunar su bane ina son su ina son su fiye da wa'anda na ba dukiyar amma su wa'anda na ba dukiyar ina renan zukatansu ne kasa halaka an gano wannan to da haka ba daidai ne da manzo zai faɗi irin wannan to ba a samu ya faɗi haka ba sai nuna wa'annan babu wanda ya kai su daraja an gano wannan saboda yanayin lokaci za mu tashi summa min ba'di ashabi shura wato babu wanda ya kai wa'ancan daraja sannan bayan ashabu shura wa'annan su ne dama ake kira asharatal mubashshirin bil janna goman nan da aka musu bishara cewa su 'yan aljanna ne tun suna da rai best kenan wato 'yan aljanna guda goma a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har da kansa da zalace annabiyu fil wa abubakar fil janna wa umar fil wa usman fil janna haka ya lissafi annan mutanen gabaki ɗayan su cewa dukkan su 'yan aljanna ne to su ne wanda babu wanda ya kai su daraja a wurin Allah subhanahu wata'ala na farkon su shine na bakar na biyun su shine Umar na ukun su shine Usman na hudun su shine Ali bin Abi Talib to na biyar din su da shida bakwai takwas tara goma kowa a cikin wa'annan goman suna daidai wa da a wajen nagartuwa da alaƙa tsakaninsa da Ubangiji ina fata an gani sai mu tashi a wannan gaba idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah subhanahu wataala fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk in akwai tambaya namu ba da amsa in kuma babu insha Allah za mu takaita cikin karatun da muka yi sai a yi sallah insha Allah wa alaikum assalam na'am a ba wai an kashe su ba ya ko wanda suka rasu kafin lokacin sai na umar ya akwai sa'id akwai sa'id banda shi abu ubaida amir bin jarra ina fata ka gane wancan sun riga shi mutuwa an gane amma su goma nan manzo Allah ya ambata ce dukkan su yan aljanna eh dukkan ukun ma kashe su aka yi Umar kashe shi aka yi sayyidina Uthman ma kashe shi aka yi sayyidina Ali ma kashe shi aka yi ina fata ka gani ai shine kukan da nana Aisha ta dinga yi kenan saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fitina ta al'umman sa akwai kofar da ta toshe wannan fitinar da za ta kullo kai kuma kofar ba kowa bane shine sayyidina Umar hadisin Huzaifa Bukhari da Muslim to shine ake tambaya wato kofar za a za a karya ta ne ko ko za a bude sai sai na Umar na wurin sai manzala ce karya ta za a yi sai sai na Umar ya ce to in ya karya ta za a yi babu ranar fita ke yake wa Manza Allah sallallahu alaihi wasallam sai ake tambayan Huzaifa wai shin na Umar ya san waye kofar sai ce eh kamar yadda ya san kafin gobe akwai dare ko haka ya san cewa shi ne kofar ya san cewa shi ne kofar kuma shi ne kofar da ya toshe fitina kaga da ya mutu kaga sai na Usman ya hau shi ma me aka yi kashe shi kaga fitina ta ƙara kunno kai aka yi faɗa ko tsakanin sahabbai kaga ai duk bayan mutuwarwa sai da na Umar an gane sannan aka zo kanwa sai da na Ali shi ma aka zo ne aka kashe shi ina wata ka gane to haka haka haka haka shine kofar da ya toshe fitina ga al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma wannan shedanin shine Abu Lu'lu'atul Majusi shine ya kashe shi wanda a Iran akwai ranan da suka ajiye na celebration nasa saboda wai ya kashe makiyinsu sai da na Umar akwai ranar da ake celebrating sa a Iran ranan abu lu'ulu atil majusi shine asalin sunansa fairuz shine wannan fantan da aka yi fairuz asalin sunansa fairuz shine wannan fantan daga yau ma ka daina shansa wannan fairuz din dai da ka sani eh lemon nan lemon nan fairuz eh eh fairuz dai eh sunansa kenan mala bakar kenan ba za a wane su asalin sunansu ke ba. a yana nan ai ya daɗe wannan fantan ai ya dade eh, ga shi nan ma wajen biki ne aka gana yana tsora masu kasuwa su ce an kashe musu kasuwa ko eh, an kashe kakkasha eh inda ka ga an kawo kakkasha ka ji sanin ya ce ma ba ta da amma ka taɓa dandana kenan Allah ya ka Allah ya zamu shi yawa na'am wa alaikum salam eh mai tambaya na tambaya wai ya halatta mace ta runguma mahaifinta budurwa ya halatta ba laifi ba ne ko a ina ne mahaifinta ne an gane ai jininta ne jininsa ne saboda haka ba wani abu ba ne mu ne a al'adar a nan sabon abu ina fata an gane laraba za ka ga uba ya rungume ɗansa ya rungume yarsa eh, har ya tambace ta a goshi ana duka abin nan mu a nan za ce ka ila <laughs> ko za ka ga saboda ba abu bane wanda aka saba eh eh ba laifi bane ina fata an gane shi za ka ga an sa abubuwa da yawa mu ba ma iya yi saboda muna ganin kaman a al'adar mu kaman laifi ne ma an gane ba laifi bane a musulunci sai dai idan kana gudun dan kada da shigo da sauransu kaga ai ekka wato ekka ne yasa aka ce ekka ai ba inda za a ka sha'awa kamar wa da kani ne hayi, wa da kanuwarsa zaka ga wani lokaci Allah ya azurta ka da kanuwa kyakkyawa amma kawarta za ta iya shigowa gidanku ba ta kai kanuwar ka kyau ba amma sai ta ji kana kai ke ya wannan ko ba haka bane kuma ba ta kai kanuwar ka kyau ba amma kuma za ta ji kana ce yi mun iso kaga saboda yanayi yanda Allah ya halitta wannan jini ne kuma kanuwar ka inda za su jera komai ka fita amma kai baka ganin wannan amma kana ganin wancan to haka Allah ne saboda ai shi za ka ce jini ke, akwai bambanci an gane ba laifi bane in ka ga wani ma ya haka yawa ka san mutane aibi suke nima eh musamman aibi ba zan manta ba akwai ranar da irin self self girls din nan ina tsaye suka kawo wani abu haka na kamfani za siya ina tsaye haka sai dai take ce min oga come buy this thing now sai na tsaya ina kallo sai na ce let me sai wani rubo da gudu ina kallon shi ya ɗaga waya zai ɗauke ni waya eh zai ce ka ga me zai ce ga malam can ko ka san mutanen mu aibi yake nema yadda za a je ki fama a ce ai wani kaza ne ma yake to haka mutanen mu suke hmm. Allah ya sa mu dace yawa na'am na kawai yi gaba bayani a al'adanka in ana yi ko al'adanka ana yi to ka zama yi ba ta ba ba kare na ta a al'adanka za ta ce kare na ta za ta ce baka da hankali eh saboda al'adanka ba a yi kuma a shari'a wala adatu muhakkama al'ada ana mata hukunci in ba ta saba wa shari'a ba an gano wannan to wannan ana duba shi al'ada kowane wuri da irin yanayin al'adarsu kaga su larabawa za ka ga uba da ya zo ya rungume babansa ya sumbace shi a goshi ya rike kafansa ya sumbace shi a kafa ya rike hannayensa ya sumbace shi to kaga mu nan wani ma uban nauyi yake ji ya mika wa ɗansa hannu yana ganin kamar mareni ne ko ya mika wa ɗansa hannu an gano wannan kaga kowane mutane da al'ada amma fa wannan fa ba wai daidai bane ba ba wai daidai bane a musulunci da wani mutumi ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sumbace wani sai ya ce sai yake mamaki a ah, yanzu ka san ba shi sai ya ce eh sai ce manzo Allah ina da ƴaƴa goma ban taɓa sun batan ɗaya daga ciki ba manzo Allah ce Allah baya tausaya wanda ba yi da tausayi a gane Allah baya tausayawa wanda ne ba ya ji tausayi kaga sai nuna abin da ya ne ba daidai ba ne amma wannan akwai an abubuwan da muke a al'adance muna ganin ba daidai ba ne ba daidai ba ne an gane yawa dole a tarbiyya ana nuna wa in yaro ya ba daidai ba sai a ce mai a tunda yanzu ya mallaki hankalinsa abu kaza ba haka ya kamata kai ba kaza ne kaga zai kiyaye kaga daga nan kana kana tarbiyyatar da kwakwalwarsa da hankalinsa kana nuna masa har ya ƙara girma za ka gwansa abubuwan da da yake yana ta bari kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har shi ma yanzu ya samu abin da zai koya wa 'ya'yansa ina fata an gane duk wannan ya kamata a ce muna kulawa da su eh Allah ka shirye da mu eh, abin da muka karanta daidai Allah ya karba mana wanda kuma muka yi kuskure ya Allah muna roƙonka ka yafe mana yanda ka hada fuskokin mu a wannan wuri ya Allah muna roƙonka ka hada mu a cikin firdausul a'la ka gafarta mana mu ka ba mu ikon tuba daga mu kafin mu koma zuwa gare ka ya Allah shugabannin da ka azurta mu da su a wannan kasa ya Allah muna roƙonka ka tausaya mana ka kinsa musu kaunan mu da begen mu a cikin su ka sa su yi abin da zai amfani mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu a duniyan ce ko a lahirance ya Allah ka kame hannayensu kada ka ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokar ka ba yan uwanmu da suka fada hannun mayagun mutanen nan ya Allah ka kawo musu dauki ka kubutar da su daga hannun waɗannan mayagun mutane ka mai da su cikin iyalansu cikin aminci akwai wani yaro matashi da aka kama shi shi ma wato babarsa ta ce tana so a sa cikin addu'a Allah ya kubutar da shi kuma ikon Allah su da kansu ma har sun fara cewa su sun gaji ma da shi a zo a ɗauke shi to kaga daga cikin addu'a kenan ko Allah ya kubutar da shi da sauran musulmai da suka fada cikin hannun wa'annan mayagun mutane wa'anda za su shirya a cikin wannan aikin ya Allah ka shirya da su wa'anda kuma kaddararka ta gabata a gare su ya Allah ba za su taba shiryuwa ba ya Allah ka magance mana matsalar su da abin da ya dace da su ya Allah mu ka haramta haduwar mu da su har abada su ma ka haramta haduwar su da mu har abada wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ya Allah ka gina masa gida aljanna ka yi albarka ga dukiyarsa ka yi albarka ga zuriyarsa ya Allah ka bashi lafiya ka yaye mai dukkan wata cuta da ke damansa da dukkan wani musulmi da ke gida ko asibiti ba su da lafiya ya Allah ka yaye musu dukkan wata cuta da ke damunsu ka mai da su cikin iyalansu cikin aminci ya Allah yadda ka bashi dukiya ka bashi ikon sarrafa dukiyar nan wajen yi wa addinin ka hidima ya Allah muna roƙon ka mu ma ka bamu dukiyar da ta tsara dukiyar sa kuma ka bamu ikon yi wa addinin ka hidima sama da wanda yayi da mu da shi gabaki da ya Allah ka karba mana a matsayin ibada yadda ka haɗa fuskokin mu anan da masu kallon mu da sauraro ya Allah muna roƙon ka ka hada mu gabaki da a cikin firdausil a'la fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk